irin yadda zakirai suka shafe daren lahadi wayewar yau litinin kenan a masallatai da dama na birnin yamai domin raya wannan dare da ke daidai da zagayewar ranar haihuwar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a masallacin muhammad kaddafi inda nan ne hukumomin kolin nijar suka hallara don raya wannan dare limamin masallacin bugo da ƙari shugaban kungiyar addinin islama ta ien sheikh jabiri umaru ismail ya yi takaitaccen jawabi don kwaɗaita wa al'ummar musulmi falalar da ke tattare da wannan dare wannan dare ya kamata mutanen su yawaita salati ga manzon allah sallallahu alaihi wasallam manzon allah sallallahu alaihi wasallam da kanshi yake makusanta na cikin aljanna waɗanda suka yawaita salati kenan allah ya sa mu cikin waɗanda suka yawaita salati ga manzo allah masallacin shehu sha'aibu da ke unguwar dezem a rondisoma na daga cikin manyan masallatan da al'ummar musulmi maza da mata ke cincirin duwa domin sauraron wa'azi da tafsirin alkur'ani mai tsarki a albarkacin daren na maulidi saboda haka malamai suka yi amfani da wannan dama don tunatarwa akan mahimmancin zaman lafiya Ustaz Ali Abdu mamba ne a kwamitin tsare-tsaren Maulidi na masallacin Shehu Shaibu. Manzo Alayhi salatu salatu wassalam babban abin da ya dogara da shi wajen shinhiɗa zaman lahiyar nan yake cewa kullu musulmin alal musulmi haram damuhu wa maluhu wa irdu fa bi hasbi imri'in min sharri an yahqira akahu al-muslim kowane musulmi daga dan uwan shi musulmi haram ne to in kowa ya aiki da wanga hadisin ya za a samu wasu musulmai suna wada da wa'ansu annabi sallallahu alaihi wasallam shine misali a gare mu ya zamna a madina tare da mutane wanda ba suke ba musulmi ba kuma ya yi zaman lahiya da su mi mu yasa ba za mu iya zama mu musulmi yau da wa'ansu mutane wanda ba musulmi ba kuma mu zaman lafiya A nasa saƙon barka da sallar maulidi zuwa ga al'ummar musulmi kakakin gwamnatin Nijar Asumani Malam Isa ya ja hankulan 'yan ƙasar da kadda su manta da barazanar tsaron da Nijar ke huskanta a sakamakon abubuwan da ke faruwa a makwabta. Yau ba a yi mako uku ba da muka yi wani taro wanda eh, a ƙarƙashin jagorancin ECOWAS. Wannan lokacin mun samu eh, addinin musulunci da kiristoci da sauran suka zo suka zamna aka kwatanta cewa da kwanciyar hankali ita ce da muhimmanci kuma addinin musulunci saboda ya ba da hanyoyi da dama waɗanda suke kai wannan kwanciyar hankalin kenan ya kamata a ranar yau ma irin waɗannan gargaɗin a ci gaba da yin su musamman ma da ya kasance mu abubuwa da dama da ke faruwa. Sallar Maulidi a jamhuriyar Nishar wani lokaci ne da tururuwar musulmi ke dako gari takanasu daga ƙasashe irin su Najeriya, Ghana, Togo, Benin, Senegal da Mali don tarewa a garin Kyota da ke jihar Doso.